mai girma gwamnan jihar plateau simon lalong shin menene makasudin wannan ziyara taka zuwa abuja dalilin da muka kai wannan ziyara shine ai mutum da muka zo muna neman zaman lafiya to idan muna neman zaman lafiya ana nan ana maganar tsaro ko ta ina to irin wannan masifa ya fito irin wannan har da ya kai ga masu tsaro babban mutum irin wannan ai ya zama dole ne abin da zai kawo matsala to ba ma so a nuna halin mutanen plateau kenan da baki da shi yasa na farko mun bari a yi bincike an gama bincike duk wanda aka samu da mummunan niyya to dole ne hukuma za ta ɗauki mataki to allah ya sa an yi bincike aka samu da gaskiya an tabbatar ga abin da ya faru kuma an tabbatar an kama wa'yansu wanda suka aikata wannan abin to dole ne lato ana neman zaman lafiya najeriya ana zaman zaman lafiya abin da ya faru da mutum daga yobe ya zama ya faru da kowa da kowa shi sa na ɗauki wannan tawaga mun zo mun samu shi shugaban yan tsaro shugaban sojoji na mishi taziya na je kuma shi ma minista na mishi taziya shugaban kasa baki daya na je na same shi na yi taziya kuma muka je gidan iyalin muka musu taziya da mutanen plateau ga baki daya. to mutane da dama sun san irin matakan samun zaman lafiyan da kake ɗauka Shin ya kake kallon wannan kisan gilla da aka yi wa Janar Idris Alkali? Eh, wannan abin da ya faru kwarai ba mu ji daɗin shi ba. Ai muna gani mun yi nisa, mun za mu wuce wannan mu wuce wannan irin halayen kuma. To abin da muka sani duk wayannan su tone-tonen da kai mummunan nufi ba yau aka yi shi ba an shuka abubuwa suna nan a kasa To kaman irin wannan da ya fito ya nuna kenan asiri irin wannan abun ana tona asiri a su wurare. To shi yasa muka ce dole mu nuna duk da haka mun bakin ciki da shi amma ba za mu bari ba dole ne mu yi kokarin mu a ci gaba da neman zaman lafiya bisa ga abin da ya faru. To na mataki za ka ɗauka domin ganin ba a sake samun irin wannan matsala ba? Ai tun daga farko a lokacin da suka fara bincike mun ba su haɗin kai. Gwamnati ta ba su haɗin kai. Mun ce ba za mu nuna dole ne sai aka samu inda aka samu dalilai kuma aka samu daidai domin a lokacin ana neman sa. kuma mun ba da haɗin kai aka yi bincike to abu wannan ya nuna mana muna da sauran hanyoyi da yawa dole mu nemi sababbin matakai wanda za mu magance wannan abu da ba mu sani abubuwa na faruwa haka ba yanzu da muka sani dole ne za mu haɗa kai kamar yadda na faɗa na roki mu jama'a su haɗa kai da zaman tsaro domin inda in aka samu irin wannan halin a wani wuri a yi kokari a fitar da shi a fitar da asirin wanda ya yi wannan abu a samu a magance shi da sauri domin kuma mutane su ji tsoro wanda suka saba yin irin wannan halaye. To a ƙarshe me za ka shaida wa sauran 'yan Najeriya? Aina kamar yadda ba zuma faɗa a gidan marigayi. Na ce a kowane a wuri dole za ka samu mummunan hali da mai halaye masu kyau. So wannan abin da suka faru ba halin mutumin Filato ba ne. Kuma ba za a rasa masu mugayen hali a cikin jiha ba. So duk ka samu irin wannan dole ne a san inda za a magance shi dole ne a san inda za a tona asiri duk wanda suke yi irin wannan halaye kuma a samu hukuma da aikinsa. barista simon lalon gwamnan jihar plateau mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai na gode na gode sosai